a lauhul mafus sannan kuma wajibi ya yi imani da alkalam nun wal kalami wa ma yasdurun alkalam shine wanda ya rubutu a lauhul makus. wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ya halitti sauran halittu bayan halitti al'arsh ya umarci alƙalam ya rubuta kowane irin abu da zai kasance a rayuwa ta duniya kamar da ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub qala ya rabbi wa ma aktub qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a lokacin da ubangiji ta'ala ya halicci alqalam da ya halitta shi sai ce masa oktob rubuta kala sai ce ya rabbi ya ubangiji wa ma aktub mai zan rubuta kala sai ce masa oktub makadira kulli shaidi ka rubuta duk abubuwan da za su faru na kaddara na kowane abu hatta ka kuma sa'atu har alkiyama ta tashi wannan hadisi abu dawud ya rubuto shi a cikin sunan ɗinsa kuma hadisi ne ingantacce a wata riwayan awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub قال ماذا أكتب قال أكتب مقادير الخلائق كلها فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وأتى على فرق وأتى على القلم في وقلم yayi rubutu sai ce me zai rubuta aka ce rubuta dukkan abubuwan da aka kaddara da su faru a duniya shi kenan kalam din ya rubuta a jikin Allah mahfuz dukkan abubuwan da za su faru to anan zahirin hadisi a wata riwaya ya nuna alƙalam shine farkon halittar Allah awwalu ma khalaqa allahu alqalam farkon abin da Allah halitta alqalam amma wasu hadisan kuma suna nuna al'arshi shi aka fara halitta kafin alkalam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kataba Allahu maqadir al qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah ya rubuta dukkan abubuwa na kaddara na halittansa kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu 'ala al-ma' wa tarwan wa arshuhu 'ala al-ma' alhalin al'arshin sai yana sama ruwa kenan kafin a halitti kalam a ce wannan rubutun tuntunin an riga an halitti al'arshi donancin da aka firin jayarwa al'arshi shi aka fara halitta kafin alkalam ya sa tabbata a hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu ala al-ma'i wa kataba fi dhikri kull shay'in wa khalaqa as-samawati wal arda ubangiji subhanahu wata'ala kamin mene tuntunin walam kun shay'un gairuhu. babu wani abu tare da shi an yi lokacin da Allah shi kadai ne samin ne bai ma fara halittar ba bai halitti komi da kowa ba shikenan wa kana arshuhu sai al'arshinsa ya kasance alal ma'i akan ruwa kenan ubangiji ala ya halitti al'arshinsa wa kataba fi dhikri kulle shay'in sai rubuta kowane abu a cikin lauhin mahfuz ma'ana shine allahu da muke magana a kansa sannan bayan ya rubuta duk abin da zai faru a duniya daga farkonta har ƙarshensa wa har ƙarshenta wa khalaqa samawati wal arda sai ya halitti sammai da kasai kuma domin sanda ya rubuta wayannan abubuwan gaba ɗaya abin da za su faru sannan kafin nan ya halitti sammai da kasai kuma an rubuta bayan ubangiji ta'ala ya halitti wayannan kaddara in ya rubuta komai da komai na kaddara kafin a halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin wannan shi yake nuna al'arshi aka fara halitta sannan alkalam sannan kuma daga ba aka zo aka halitti sammai da kasai gaba daya mun yi bayani akan a wajen imani da kaddara cewa ubangiji ta rubuta komai da komai tun kafin su faru a duniya ba wai sai abu ya faru bane ubangiji ta ke rubuta ko kuma a sai sauran shekara ɗaya ko biyu kafin ya rubuta tuntuni ya riga ya riga rubuta a cikin lauhin mafus da aka imani da lauhin mafus da kalam wanda ya rubutu da dukkan abin da aka rubuta a cikin lauhin mafus wannan wajibi ne shi yasa imamu as-sahabi yake cewa wa nu'minu billahi wal qalam wa bi jami'i ma fihi imani da lauhin mafus to shine alƙalamin da yayi wannan rubutu dukkan abu da aka rubuta sannan sai ce wala wista ma alfarko kulluhum ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun li yaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru alayh wala wista ma kulluhum da dukkan halitta za su haɗu gaba ɗayansu ala shay'in akan wani abu katabahu Allah ta'ala da Allah ya rubuta shi fihi a cikin lauhin mahfuz annahu ka'inun cewa wannan abun zai kasance sai suka haɗu liyaj'aluhu ghaira ka'ini domin su sanya shi ba mai kasancewa ba ma'ana su hana faruwansa lam yaqdiru alayhi ba za su iya haka ba sannan wala yajtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alayhi da za su kuma gaba ɗaya mutane dukkan halitta a bisa wani abu da Allah ya rubuta tabbas zai faru li yaj'aluhu ka'inan ah, lam lam yaktubu Allah ta'ala fihi wanda Allah bai rubuta zai faru ba a cikin lauhin mahfuz sai suka haɗu li yaj'aluhu ka'inan don su sanya shi mai kasancewa lam yaqdiru alai nan ma ba za su iya ba Allah bai kaddara abun ba sai duk halitta su haɗu akan da su samar da abun to ba za su iya ba sai ce alƙalamu bi bima huwa ka'inun ila mai kiyama alƙalami ya riga ya bushe da abun da duk zai kasance har zuwa duniya ta tashi mana Allah riga rubuta alaihi mafi sun tuni rubutun ya bushe ba zai sharu ba ba na sharewa ba ne kuma har duniya ta tashi duk abin da zai faru yana na yana rubuce ba za a iya canja abin da ke cikin lauhin mafi ba sannan ce wa ma aqda al'adu. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ العبد duk abin da ya kuskure wa bawa na wani abu na rayuwa lam ya kulli shi ba dama ba a rubuta abin da ya same shi ba lam ya kulli shi ba abin dama can bai kasance zai same shi ba wa ma asabahu abin da ya same shi kuma lam ya kulli ya bai kasance dama zai kuskure masa ba malamai suka ce wa yakfi fil imani bil qadar an ya'lama al abdu anna kullama asabahu lam yakun yukhti'ahu wa kullama aqda'ahu falam yakun yusibahu ya ita imani a kaddara mutum ya san duk abin da ya same shi ya ko ya samu dama ba rubuta zai kuskure masa bane duk abin da ya kuskure masa ko bai same shi ba to dama ba rubuta zai samu bane jaffal kalam bima huwa kainu ila iya qiyamah da aka rubuta nan shi za ka samu da ba rubuta ba za ka samu iya arzikinka da Allah ya rubuta maka to sai ka same shi babu yanda za a yi baka samu wannan arzikin ba duk yanda wani yake kin sai ka yi arzikin sai ka yi duk yanda kai kake gudun arzikin da Allah ya rubuta maka sai ka same shi na arzikinka sannan arzikin da Allah bai rubuta maka ba kuma to babu yanda za a yi ka same shi komin kokarinka komin kwaɗayinka akan sai ka samu ba za ka samu duk wayonka duk dabaranka ba za ka iya samun arzikin da Allah bai rubuta za ka samu ba saboda haka duk abin da ya same ka ko ka samu dama an rubuta shi ne abun da baka samu ba ya kuskure maka wannan Allah bai rubuta za ka samu ba ne kuma duk yanda kai ba za ka samu ba hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya gulamu ala uallimuka kalimati a wata riwaya inni uallimuka kalimati ihfazillah ya fasa ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yabruka bi shay'in lan illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufiyat al-aqlamu wa jaffat as-suhuf hadisin Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayawa Abdullahi ibn Abbas yace ya kai yaro ba zan koya maka wasu kalmomi ba ma'ana ka saurara ka ji wasu kalmomi ihfazillaha ya fassa ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kare ka ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah sai ka same shi a gabanka ma'ana sai Allah ya taimake ka ya jagoranci al'amuranka idza sa'alta fas'alillah idan zaka roki wani abu ka roki Allah ba a daga hannu a addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ake roko domin addu'a ibada ce wa idza sta'anta fasta'in in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ya Allah kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa duk abin da ba mai iya yi sai Allah a wajen Allah ake nema in ka nema wajen wani kai wa Allah shirka abin da mutum zai iya yi nan ne za ka nema a wurinsa kuma ka dogara ga Allah nan ma Allah shi ne mai yi wa'alam anna al'ummata la yajtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in yace ka sani al'umma gaba daya da za su haɗu akan su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu ba za su iya amfanan ka ba sai da abun da Allah ya rubuta maka dama za ka amfana da shi wancan dai rubutun da aka yi na lauhul mahfuz ne shi duk kokarin da mutum yayi abun da Allah ya kaddara maka ne za ka samu wa in istama'u ala an yadruka bi shay'in yace da za su haɗu kuma a kansu cutar da kai da wani abu lan ya ka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka ba za su iya cutar da kai ba sai da wani abu wanda Allah ya rubuta dama za ka cutu da shi shine ma'anan da dama Allah ya rubuta wannan matsalan da ta same ka wannan cutar da ta same ka wannan musibar za ta sauka a kanka to shikenan sai ka dace da kokarin da suke yi shikenan sai musibar ta sauka maka amma in Allah bai rubuta ba na suka nemi su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba rufiyatil aqlamu an rubuta har an ɗauke alƙaluman wa jaffati suhu kuma ainihin takaddun sun bushe babu ma'anan sharewa a sake kenan sun riga sun bushe wannan shine ma'anan imani da kaddara duk abin da ya same ka dama Allah riga rubuta duk abin da baka samu ba Allah bai rubuta ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana ka ce ba abun da zai same mu sai abun da Allah ya riga ya rubuta mana kamar da muka gani a bayani akan kaddara sai ce wa alal abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi fa qaddara dhalika taqdiran muhkaman mugraman laysa fihi naqibun wala wala ولا wala ولا wala ولا wala ولا زائد من خلقه في wa وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا يسري وعلى العبد واجبين أكم باوا باوع الله أن يعلم يسان أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه الله سبحانه وتعالى ثبت iliminsa ya rigaya a cikin duk wani abun da zai kasance na halittansa duk abun da zai faru na halittansa cinin Allah riga ya san abun zai faru ko wani abu da zai zo ko wata halitta fa kaddara zalika taqdiran Allah ya kaddara wannan kaddarawa ya gurguda shi gurguda ya auna shi aunawa kafin ma abun ya faru wannan abun kuma muhkaman abun hukuntawa ne mugraman abun kullawa ubangiji ta riga kulla shi ya hukunta shi ya tabbatar da cewa zai faru laita fihi naqidun to kuma babu wani wanda zai zama mai warwarewa ga abin da ubangiji ta ya kulla din kai imani da wannan Allah ya kulla komai ya hukunta komai da zai faru kuma ba za a samu naqidun mai warwarewa ba fihi a cikinsa a ce abin da Allah ya tunka ya kulla a ce ga ya zo ya rorewa bai isa ba wala mu'aqibun kuma babu wani mai bibiyan hukuncin Allah ya tsara abu wani zai ce wannan bai yi ba a sake wannan bai yi ba eh kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ubangiji ta la bai da wannan amma duk mulkin mutum a duniya yana da masu masa haka wasu ma ba su kai shi mulkin ba ko suna bibiyan abin da yake yi kuma su kama shi da laifuka amma ubangiji ta la bai da mai wannan saboda ubangiji subhanahu wataala komai yana yin sa da hikima komai yanda ya dace yake tsara shi yake yin sa shi ya halitti zamani ya halitti lokaci ya halitti garuruwa ya halitti sa shi ya halitti dacewan ma don ka ga ana canja abu to abu bai dace ba sai a nemi a canja shi ga wanda yake da hikima to ban yi tala shi ya halitti dacewan ya za a yi abu kuma bai dace ba yana bukatan canji to da haka ubangiji subhanahu wataala mai hikima ne baya yin abu sai da hikima yana ajiye ne abu a inda ya dace so da haka la aqida bi hukmihi babu mai hukuncin hukuncinsa wala muzilun kuma babu mai gusar da wani abu da Allah ya hukunta ko ya kaddara zai yi wala mughayyirun ba mai canjawa ya dan da wani abu babu wanda ya isa wala naqisun ba mai rigewa wala za'idun ba mai karawa min khalqihi daga cikin halittan Allah fi samawatihi wa ardihi ko a cikin sammai ɗinsa ko a cikin ƙasai ɗinsa babu wanda ya isa ya canja wani abu wanda ubangiji subhanahu wataala ya tsara babu wannan halittan la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko mala'ika ko min matsayinsa ko mala'ika jibrilu bai isa ya canja ba ko annabi ko min kusancin zuwa ga Allah ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da zai canja wa Allah tsarin sa ba babu wanda matsayin ya kai wannan kan wannan kan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika min uqadil imani ko aqadil imani ubangiji abun nan imamu tahawi yace duk nan bayanan da muka yi suna daga cikin uqadil iman kulli na imani ko aqadil iman aqida ta imani imanin ka ba zai tabbata ba aqidan ka ba za ta inganta ba sai ka kudurta wayannan abubuwan da imamu tahawi ya faɗa wa usulin ma'rifati da kuma asali na sanin tauhidi ba za ka gane Allah ba ba za ka san waye Allah ba sai ka san wayannan abubuwa sai ka san kuduran Allah da kaddaransa da iliminsa da ikonsa kan komai wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala ba wal i'tirafi ba babu alhamza wani i'tirafi da ainihin i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala da tauhidin Allah shine ikirari da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai ne wa rububiyatihi da rububiyarsa shi kaɗai ne yayi halitta babu wanda ya taya shi kamar da muka bayani akan rabe-raben tauhidi a baya kama kala ta'ala fi kitabihi yace kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halitti kowane abu ya kaddara shi kaddarawa saboda haka tuntunin dama san ya kaddara shi kafin ya halitte shi وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وبنجي تعالى الأمر إن الله قدرني أبو قدرا قومي أنا كان قدرا شيء كافي ما علي تيجي تقول ده كباب وقاتم ونتني كما ليس فويل لمن صار لله تعالى في القدر قسيما وأحضر للنذر فيه قلبا سقيما لقد انت انتمس بوحمه في فات غيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه افاقا عثيما فويل azaba ta tabbata wai don kalmar azaba ne kamar yadda zuwa cikin alkurani ayoyi daban-daban wailun lil mutaffifin wa wailun lil musalli don kalmar azaba ma'ana kenan azaba ta tabbata ko kuma don din nan wajin ne fi jahannama law suyirat bihi jibalu dunya lazaban min harriha wani kori ne a cikin wutan jahannama da za a jefa manya-manyan duwatsu na duniya gaba ɗaya cikin wannan kwarin da sun narke saboda zafi da kuna da yake cikin wannan kwari to wannan kwari shi za a jefa wanda yake sauya mudu da kome walakanta sallah sannan kuma da wanda yake shishigi cikin al'amarin kaddaran Allah fawailin azaba ta tabbata liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasiman liman sara khasiman wanda ya kasance mai husuma lillahi ta'ala ga Allah ta'ala fil qadri a cikin kaddara yana jayayya da Allah a kaddaransa Allah ya kaddara abu babu wanda ya sani sai shi shi kuma yana ta kokowa wai sai ya gano abin da Allah ya kaddara ko kuma abin da Allah ya kaddara yana ta kokari wai abun da zai yi ba sai ya tunkuɗe shi wannan yana husuma da Allah ne wannan azaba ta tabbata maka ai ko da mutum kake husuma wanda ya fi karfin ka kashi shiga uku wannan sana'u ubangiji subhanahu wataala وأحضر للنذر فيه قلبا سقيما sannan wa ya halarto da kalban zuciya ta kiman marar lafiya lin nazari domin tunani fiye a cikin kaddara sai wata wani jabun zuciyarsa wata zuciyarsa dukkaninta cuta sai yana tunanin zai gano kaddaran Allah da hankalinsa wannan ya shiga jabariya da kadariya kadariya suka ce innal amra unufun al'amari sabo ne Allah baya sanin abu sai bayan abu ya faru in ya faru ne sai Allah ya sani kaga wannan ya sa hankali a ciki wai mai shan giya gare Allah baya sani sai ya sha giya shi ke za rubuta ya sha giya wanda zai sallah sai ya yi sallah Allah ya san cewa ya yi sallah kaga wannan wa ma qadarullaha haqqa qadari ba su daraja Allah hakikanin darajawansa ba ko ba su san ma Allah ba ba su san ilimin Allah ya riga yi komi da komai ba komi abun da za ka yi ko na alkhairi ko na sharri kafin ka yi shi ubangiji ta Allah ya sani kuma ya rubuta alawin maqus wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi ba wani abun da yake bata daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa da haka wani ya zo da wata zuciyarsa wanda take mai ciwo mai cuta mai tsafa ya ce wai zai gano kaddaran Allah ko da ita zai wa kaddaran Allah hukunci to wannan kan ya bata a cikin tauhidi ya bata kuma irin wannan zuciyan ba ta amfani ranar kiyama yau malayan ko malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim ana son ka samu zuciya salim lafiyayya wanda ta san tauhidi ita ce za ta yi amfani an yi tashi alkiyama amma zuciya gurbatacciya mai karo da tauhidin Allah wannan ba za ta amfane ka in an yi tashin alkiyama karka zama kaman kadariya masu inkarin kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to dole haka laqadilta masa bi wahmihi firran katiman fi fasin gaibi wa masa haƙiƙa ya nemi sirran wani sirri katiman abun ɓoyewa bi wahamihi da tunaninsa fi fasin gaibi wajen binciken gaibi in ka ce za ka binciko kaddaran Allah to za ka binciko gaibu kenan kana son ka gawa mutane gaibu me zai faru gobe me zai faru da mutum jibi ko Ka ga wannan gaibu ne kuma babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda muka karanta a baya sannan ada bima qala fihi afakan afima sannan in ya tafi da wannan tunanin nasa na gurɓatacciyar zuciyarsa to zai gama zagayawa ba zai gano gaibu ba ba zai gano kaddaran Allah da sirrin Allah ba a wa'ada zai dawo ne bima qala fihi da duk abun da zai faɗa dangane da kaddaran Allah a afakam mai yawan ƙarya a sima mai zunubi sai dai kirkiri ƙarya ya faɗa amma bai sai gano gaibin Allah ko kuma kaddaran Allah ba sannan sai ma da yace wal arsu wal kursi haqqun wannan dukkanin karatun da muka yi nan kamar cikato ne na wancan karatun mu na baya na imani da kadda ma da yace wal arshu wal kursi haqqun al arshin Allah da kursiyin Allah haqqun gaskiya ne domin ya tabbata a cikin alqur'ani zul arshin majid ubangiji ta alama abokin al arshi ne al majid mai daraja la ilaha illa huwa rabbul arshi al karim a cikin suratul araf ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi alkarimi wanda yake mai daraja subhanahu wa ta'ala sana cikin addu'an alkar addu'an bakin ciki kamar da ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim ubangiji ta'ala mazala ta sama cikin addu'an yayi wan bakin ciki na cewa ba an bauta da gaskiya sai Allah al-azim mai girma al-halim mai hakuri la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshi ubangijin al-arshi al-azim mai girma la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati mahalicin samai wa rabbul ardi mahalicin kasai wa rabbul arshil karim mahalicin al'arshi mai daraja wannan wannan hadisi yana tabbatar mana akwai al'arshi haka nan kuma Alƙur'ani yana tabbatar da akwai al'arshi to wannan al'arshin sai malamai suka yi saɓani menene al'arshi wasu kawai suka ce al'arshi mulki shine ma'anan al'arshi amma wannan sun faɗi haka domin su korewa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa'insa akan al'arshi an ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa game da zamu zo kansa Allah ya daidaita sama al'arki arshi ya daidaita akan mulki kenan ta kenan bai daidaita a sama arshin sa ba wasu malamai wanda shine aqida ingantacciya suka ce wanda ake nufi da al'arshi sarirun mulki gadon mulki ubangiji ta'ala sarki ne yana da gado na mulki amma ba irin gadon masu mulkin duniya ba ko sarakunan duniya ba daban ne ba mu sanya a irin nasa yake ba amma al'arshi dai sarirun mulki gadon mulki ne da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da gadon mulki kuma ya istiwa'i a saman wannan gadon kamar yadda za mu yi bayani wannan kuma shine dalilai suke tabbatarwa ubangiji subhanahu wata'ala yana ainihin yana da al'arshi domin wasu sun kore al'arshi din amma al'arshi ba mulki yake nufi ba abdullahi bin abbas ya fassara al'arshi da asarir ne wannan gado ɗin kuma shine abin da lugar larabci za ta ba ma'anan al'arshi idan aka ce al'arshi mulki ake nufi to dalilai da yawa za su rusa wannan ma'anar daga ciki akwai manzala ta sama ce ihtazza ihtazza al'arshu li mauti sa'd bin mu'az al'arshi ya girgiza saboda mutuwan sa'd bin mu'az wani sahabi ne to kaga za ta ce mulki ya girgiza mulkin Allah zai girgiza ne zai girgiza ba sannan ubangiji ta ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya masu daukan al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala an yi tashi alkiyama mala'iku ne guda takwas to zaka ce masu daukan mulkin Allah mulki kaya ne kaga bara ba ka fassara shi da masu daukan mulkin Allah ba ya za su su mulkin Allah amma al'arshi wani abu ne wanda za a iya taba shi halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka imani da al'arshin Allah wajibi ne haka nan kursiyin Allah kamar yadda tabbata a ayan alqur'ani wasi'a kursiyuhu samawati wal arda a cikin ayatul kursi kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai kenan akwai kursi kursiyin ya fi sammai da kasai yawa kursi kuma kujera ce kamar yadda yake a larabci kujera ne sarakuna suna da gado kuma suna da kujerar mulki haka nan ubangiji Tala sarkin sarakuna yana da gadon mulki yana da kujerar mulki kujera alkursiyu malamai sun yi masa fassara daban-daban amma fassara ta gaskiya kujera ake nufi wasu sun ce abin da ake nufi da kursi shine al'arshi babu bambanci kenan da al'arshi da kursi wasu sun ce kursi ana nufin ilimi ilimin Allah wasi'a kursiyuhu a samawati wal ard ilimin Allah ya yi wasu samai da ƙasa amma zance na gaskiya ba haka bane Abdullahi bin Abbas yace al-kursu mawdi'ul qadamaini wa arshuhu la yaqdiru qadrahu illa Allah kursiyin Allah wurin kafafuwan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana da kafafuwa amma ba irin naka ba irin nawa ba shi kaɗai ne ya sanya ya kafafuwansa suke kamar da ya tabbata a hadisai ingantattu da wannan magana ta abdullahi bin abba shi kaɗai ya sani idan ka ce irin naka ne ƙarya kake yi domin laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah duk siffofin ba irin na dan adam bane amma sunan yayi iri da amma ba irin ba bane in ka ce kaza ne duk kwatancen da zaka yi ba haka bane babu wanda ya san yaya kafafuwan Allah subhanahu wa ta'ala suke sai shi kamar yadda babu wanda ya san hannunsa sai shi ba wanda ya san fiskansa sai shi ubangiji subhanahu wa ta'ala amma dole kai imani yana da shi domin ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata hadisi wuta za a yi ta sa mata ɗan wuta ba za ta cika ba hatta ya ba Allahu fiha qadamahu fa taqulu kat kat wutan jahannama ba za ta cika ba sai Allah ya sa kafarsa a cikin wutan jahannama sai ta ce kat kat sai ta cika amma ba ka san ya kafar take ba yaya za a sa kafar wallahu ala wanda Allah bai ba mu labari ba kamar yadda aljanna ya tabbata a hadisi sababbin halitta za a yi mata sannan a je a sa a aljanna su cika ta aljanna mutane ba su iya cika ta ba to ubangiji ta'ala yana da al'arshi yana da kursi su sarakuna suna da gado suna da wani abu da suke sawa a ƙasan gadon inda suke tsora kafafuwansu ne kursiyin kenan su zauna a gadon mulki su tsora kafafuwansu akan me wannan abin da suka sa kamar matattakala wanda yake karkashin gado to bangi ala yana da gadon mulki yana da kujeran mulki wanda take kasan ainihin al'arshi tana nan qawaimul al'arshi. ya daidaita sama sama al'arshinsa kafafuwansa suna saman sa amma ba kamar yadda sarkin garin ku ya zauna a kan gadon mulkin sai tsora kafafuwansa a kan wannan nan ko wannan kujerar mulkinsa ba ba haka ba ne ko kaɗan saboda ta ka mislihi shay'un in ka faɗa ka ce irinsa ne ma ka warware tauhidinka to akwai shi tabbas tabbas haka ne gashi ya tabbata Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya yake ba mu sani ba za mu iya gano inda yake wallahi tallahi ba za mu iya ba saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah shi ya san ciki da waje na halittan na halittan sa sirrin su gaba daya amma mu ba mu isa mu kewaye shi da ilimi ba to amma mu abun da yake wajibi a kanmu shine mu miƙa wuya mu sallama mu yi imani kamar yadda imamu shafi yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi imani da Allah da kuma duk abin da Allah ya zo da shi a bisa yadda Allah yake nufi nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma a bisa yadda manzon Allah yake nufi so da ka ko ka gane kaifiyan ko ba ta gane ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da wa'annan sifofi shi yasa imam malik da wani ya zo daga iraki ya tambaye shi ce ubangiji ta lace ar-rahmanu alal arshi tawa ubangiji ta lace Allah ya jejeta a saman al'arshinsa sai ce masa kai tawa ya yi daidaita imam malik ya gaya masa imam malik ya ce al ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah Allah ya daidaita a sama al'arki, kowa ya sani a larabci ma'ana ya ɗaukaka a sama al'arkinsa. amma ya yanayin yadda ya daidaita a sama al'arshi wannan ba wanda ya sani imani da shi kuma wajibi ne sun ja tabbata a cikin alkur'ani ka tambaya ya yanayin daidaita ma wannan bidi'a ce don sabon manzon Allah wasu tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba yanda za a yi tazo da wannan tambayan sai dai kana nufin ta'annuki ka yi imani kawai haka kama ja'ad bila kai wa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala iraz al-awwal ka yi imani kawai kamar yadda muka ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zahiri taslimi wa istislami kafarka ba za ta tabbata a musulunci ba sai ka miƙa wuya wa Allah ka miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuya saboda haka miƙa wuya ne al'arshin Allah tabbas ne kursiyin Allah tabbar ne ya yi istiwa ya sama al'arshin sa haka yake amma ya yanayin yake wallahi ba mu sani ba kuma ba wai ya zauna a kan ba ne kamar yadda sarki yake zama a kan gudun sa domin al'arshin Allah bai isa ya ɗauki Allah ba Allah ya fi ƙarfin al'arshi Allah akbar min kulli shay'in ya fi halittarsa girma ya zai al'arshi ya dauke shi yana saman al'arshinsa ne to waye ne yadda yake a saman sa ba mu sani ba iya abun da ya gaya mana shi muka yi imani da shi wanda kuma bai gaya mana ba wannan ba za mu yi shishigi mu sa wani gurɓataccen tunani mu ce za mu gano shi ya zama mana aƙida ba a'a mun tsaya dai iya inda muka sani kawai ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai wanda ita ce aƙida ingantacciya akwai al'arshi akwai kursi ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadihi mas saf wal arduna saf inda al-kursi illa ka halqatin ملغاة في فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة manzala ta saba yake ya rantse da wanda ransa yake hannunsa sammai guda bakwai din nan gaba da kasai guda bakwai in ka kwatanta su da kursiyin Allah kamar ka je ka jefa zubbe ne a cikin daji in ka kwatanta girman kursiyin Allah da kuma girman sammai da kasai da ya wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya fi sama da kasa faɗi manzo Allah ya ce to ai in ma yanda zaka kwatanta faɗin shine kamar ka je cikin daji ne ka jefar da ka don Allah zai mamaye fili da yawa zaka kwatanta ma ka ce dajin nan ya fi zubbe faɗi kaga ba za ka faɗa ba to haka ne idan ka jefa sammai da kastai guda bakwai bakwai din nan gaba daya cikin kursiyin Allah kaga kursi na Allah ne kawai ya san me girman sa sannan kuma sai ce to fifikon da al'arshi kuma yake yi wa kursi kaman fifikon da kursi yake yi wa sammai da kasai shi kuma al'arshin Allah in ka kwatanta shi da kursi kaman ka je ka jefa zubbe ne a cikin jeji inda za ka jefa kursi a cikin al'arshi to kaga girman kursiyin Allah da al'arshin Allah Ubangiji subhanahu wataala shi ne kawai ya sani sai ce wa huwa mustaghnin arshi wa ma dunahu muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad ajaza anil ihadati khalqahu wa huwa mustaghnin anil arshi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne ga barin al'arshi wa ma dunahu da abunda bai kai al'arshi ba al'arshi shine mafi girman halittar Allah ko to Allah ba bukatan al'arshi da abunda bai kai al'arshi ba yanzu duk mulkin ka kana bukatan kujeran da zaka zauna in an ganka a ce kai sarki ne ko gadon mulki ka za ka yi tafiya kana bukatan mota a gidanka kana bukatan katifa ko taburma da zaka kwanta wannan bukata inda zaka rasa kuma zaka samu matsala ba za ka samu kamala ba to ubangiji wata wata'ala ba wai yayi istiwa'i akan al'arshi ne don bukatan al'arshi ba ya halitti al'arshin ba ne wai don in bai halitta ba mulkinsa ba zai cika ba ina ba kamar mutane ba ne mutum ne in bai da kujerar mulki bai da gadon mulki sai ya zama na mulkinsa bai cika ba amma ubangiji ta'ala ko da al'arshi ko babu ko da kursi ko babu mulkinsa cikakke ne tuntunin mulkinsa cikakke ne kafin ya halitti al'arshi da kursi saboda ka kar ma ka ji an ce ubangiji ta'ala yana da al'arshi yana da gadon mulki yana da kujera yana ya ya istiwa'i a saman su ya daidaita a saman su kai tamanin wai ya bukace su ne saboda mulkin sai cika sai sai ma mutane ce maka a'a bai bukace su ba ba bukata ne ta sa yi su ba kawai nuna isa ne da mulki da nuna iko ya sa ya yi su kawai amma ba wai don wai lalura ne sai da su sannan zai samu kamala ba kaga wannan domin ka bambance kursiyin Allah da al'arshin Allah da gadon mulki na sarkin garin ku ko kujerar mulkin sa akwai bambanci shi in babu su babu mulkin ma amma ubangiji ta'ala tun babu su akwai mulki a tare da shi mai cikakken mulki ne ba wai daga ne ya samu wayannan ba sai mulkin ya zama kamili ba idan ka kudurta wannan to baka san Allah subhanahu wata'ala ba muhidun bi kulli shay'in ubangiji ta'ala mai kewaye kowane abu ne ya san ciki da waje na abubuwa gaba ɗaya ubangiji subhanahu ala, babu wani abu da yake wani dungu wanda bai san shi ba ko wani abu da yake cikin wani duhu wanda ubangiji ta'ala bai san shi ba saboda kan a hada bi kulli shay'in ilma wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah mai kewaye kowane abu ne da iliminsa ya san abin da ke cikin karkashin ƙasa ya alamu ma gaba ta talmai ya san abin da ke tafi a cikin can karkashin ƙasa ubangiji subhanahu wa ta'ala sani ya san abin da yake can can saman sama ba abin da bai sani ba ya san abin da yake ko ina babu wani ganye da zai faɗo daga cikin ganyen duniya na bishiyoyin duniya face ubangiji ta'ala ya san da faɗowansa kuma yana ganin sa a lokacin da zai faɗi yanzu bishiyoyin garin nan kawai ka duba yawansu a ce kowane ganye ubangiji ta'ala ya san da faduwansa in zai fadi ballantana a ce na najeriya ko na duniya gaba daya ko ka shiga jeji ka ga ganye kala-kala wani ma baka taba sa ba amma ubangiji subhanahu wata'ala ya san zai fado ko zai fado ba a lokacin da zai faɗo wani tala ya sani kuma yana ganin sa sai wannan ba abun mamaki bane a al'amarin Allah domin wani tala shi ya halicci wa'annan abubuwan gaba ɗaya ganyen sannan kuma ya rubuta su a lauhin mahfuz gaba ɗaya da adadin su sannan kuma shi ya kaddara musu iya awowin da za su yi ko kwanakin da za su yi ko shekarun da za su yi saboda haka duk lokacin da wani zai faɗi ko wani zai tsiro ubangiji tala ya sani ولو ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها so da haka ubangi ta'ala al'amarin iliminsa ya zarta duk tunani dan adam ba abun bai sani ba ba abun zai faru shine ma'anan yayi ihada bi kulli shay'in kona dabbobi kawai na zahiri kafin ka gama sani ba za ka iya gama sanin su ba ma ga dabbobin ruwa ga mutane ga bishiyoyi ga duwatsu ga tsirrai halittan Allah kala-kala har ka mutu komin bincikenka ba za ka iya gano yawansu ba kai jinsi ɗaya ma nau'i ɗaya ma ba za ka iya ganewa ba balle tana gaba daya amma ban ta shi ya su kuma kafin ya halicce su ya riga ya kaddara halittar nasu saboda haka yi ta'ala muhidun ne bi kulli shay'in ne kewaye kowane abu ne da ilimi ba wani abun da zai faru face ubangiji subhanahu wataala sani sannan sai ce wa saukahu ko bangin ta'ala ce yana saman kowane irin abu a jikon Allah yana sane da kowane abu kuma yana saman kowane abu wannan kuma shi ne wanda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da ubangiji ta'ala ya san duk abin da halittarsa suke ciki ba yana cakuɗe ne a cikin halittar nasa ba ai idan yana cakuɗe a cikin halittarsa to mulkinsa bai cika ba kenan yanzu ko sarkin garin ku dai zai zauna a cikin ku ne abin zai zauna a cikin ku ba duk inda yake za a masa shimfiɗansa daban yana kujera yana sama in yana fada ma yana sama kuna ƙasa balle ubangiji subhanahu ta'ala so da haka ubangiji ta'ala yana saman halittar sa gaba ɗaya ba tare da su wannan kuma shine wanda ayoyin alkur'ani suke ainihin karantarwa ayoyin alkur'ani guda bakwai suka tabbatar ubangiji ta'ala ya yi ya istiwa'i a saman al'arshinsa kuma al'arshin yana saman halittarsa ne gaba daya ar-rahmanu ala al-arshi sawa wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh ya halitti sammai da kasai a kwana shida ya daidaita a sama al-arshi sannan ubangi ta lati wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine marijayi yana saman bayinsa sannan abubuwa wa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu ubangiji ta ce kalmomi masu daɗi tsarkaka da aiki na gari suna hauhawa zuwa ga Allah ne idan Allah ala yana sama ta'aruju al-mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ina kenan yana sama annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai yi iraji ya je gana da Allah kamar da muka faɗa sati biyu da suka wuce sama ya hau wancan sati ne wancan satin saboda haka sama ya hau aka wuce sama ta ɗaya ta biyu har aka wuce ta bakwai sannan je gana da ubangiji subhanahu wata'ala a sai ubangiji ta'ala yana ainihin saman halittansa gaba daya sannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi ubangiji ta'ala al'arshin Allah yana saman ruwa Allah kuma yana saman al'arshin kuma ya san duk abin da kuke yi ba wani abu da yake tuyawa ubangiji subhanahu wataala wani yazo zai yanta baiwa shikenan sai yace manzo Allah sallama sai yace yana son yanta wannan baiwa kuma sharadin yanta baiwa ta zama mumina kafara zai manzo Allah sallama yace a kira ce mata intabi aka kira ta yace mata wane ne ni ta ce manzon Allah ne kai sai yace mata aina wa ina Allah yake sai ta ce fis sama'i Allah yana sama sai ce a cikin hafa inna mu'mina je ka yanta ta mu'mina ce saboda haka ubangiji subhanahu wataala ko shakka babu yana sama a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fa satalamuna kayfa nabi ubangiji ta'ala yana saman ainihin halittansa gaba daya baya ta kuɗi dur sannan kuma wannan aqida ita ce aqidan magabata wanda malamai suka yi ijma'i a kanta wanda babu saɓani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshinsa yana saman halittansa gaba daya baya takudi a cikin halittansa wannan ita ce aqidan abubakar ita ce aqidan umar ita ce aqidan usmanu ita ce aqidan ali ita ce aqidan sahabbai gaba daya dukkanin su kuma suna da nassi maganar su wanda suke cewa ubangiji subhanahu wataala yana saman halittarsa gaba daya hassan bin sabit sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shahidtu bi iznillahi anna muhammadan rasulun lazi fawqa samawati min alu na shaida da izinin Allah tabbas muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na wanda yake saman sammai gaba daya rasulun lazi fawqa samawati min alu yana saman sammai bakwai gaba ɗaya min alu a can sama manzala ta sama ya ji lokacin da ya faɗi wannan baiti sai ce wa ana ashhadu ni ma na shaida da haka to kai kuma fa ka shaida ko ka tsaya dibi-dibi ana ta yawo da kwakwalwanka ana ta gurɓata maka fikirarka wanda Allah ya halicce ka da ita a kai. domin fikira ne na ubangiji ta'ala ya halicci mutum kowa ya san Allah yana sama babu wanda za a kula masa sai dai a canja masa wannan aqida sannan Abdullahi bin Rawaha yace shahidtu bi anna wa'da Allah haqqun wa anna an kafirina وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين يسي ناشي دا بأن وعد الله حق القول الله قسيان وأن النار مثوى الكافرين كما تبض وتا مقوما كافرين وأن العرش فوق الماء طاف كما العرش الله ينا سما الرواني ورب فوق العرش رب العالمين كما أبنجل تالكي ينا سما العرش شي كما yace mala'iku su suke ɗauke da al'arshi masu karfi mala'ikun ubangiji subhanahu ta’ala wayanda suke da alamu kaga shi ya tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala yana saman al'arshin wayannan baituttukan Abdullahi ibn Rawaha ya faɗe su ne a lokacin da ya samu ɗan matsala da matarsa da ana akwai kuyangi ga matarka kuma kana da wata baiwa wanda kake zuwa kana saduwa da ita to amma a ɓoye a ɓoye ake zuwa ana saduwa da wa'annan bayi sai abdullahi bin rawaha ya lallaba da dare sai je sadu da baiwarsa sai ga wajen matarsa matarsa ta ce ka je ka sadu da wani sai a'a sai ta kure shi tana son ta ainihin kure shi cewa ya je ya sadu da wannan baiwan in ce ya sadu da baiwan akwai damuwa shi kenan sai mata karya ya ce a'a ni ban sadu da ita ba saboda dama ya halatta mutum yawa matarsa karya domin ya samu mafita to shi kenan da ya da haka ba laifi ba ne don mutum yana tsoron matarsa don ganin kwarjininta domin son ta da yake duk mutum da ba a tsoron matarsa to ba a son ta akwai alamar tambaya tare da shi amma tsoro ba wanda zai sa ka aikata haramun ba ko dai wanda za ka ringa kakkaucewa ba ka son ka mata laifi saboda son ta da kake yi a habuki ijlalan wa ma biki kudratun alayya walakin min wa ainin habibuha yace ina tsoronki ba wai don zaki mare ni ko zaki buge ni ba sai dai duk mutumin da kake so to zai cika maka ido zaka ga farjinin sa to wannan shine irin wannan tsoron to wannan shine aqida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama al'arshi babu jayayya a zamanin su babu jayayya a zamanin tabi'ai da zamanin tabi'u tabi'i na su imam malik daga baya su suka zo suka nemi su gurbata wannan aqida din wanda akidar kuma ita ce fitira wanda Allah ya halitta mutane a kanta cewa Allah yana sama kowa ya tashi a rayuwarsa ya ji ya san Allah yana sama kawai ba tare da an koya masa ba in kuma wannan akidar ta kawo masa to canja masa akai wani ne ya canja masa wannan aqidan kuma ko ka ce Allah yana ko ina to babu shakka a zuciyanka kan tabbas Allah yana sama ne domin idan zaka yi addu'a zaka daga hannu zaka ji zuciyanka ta yi sama kana tunanin ubangiji ta Allah yana sama ko a cikin sujjada kake addu'a to tabbas zuciyanka tana yin sama saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana sama shi yasa manzo Allah sallama lokacin da aka saukar da ayyuma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina alaman addini ya cika gaba daya a arfa inda mutum dubu ɗari suka haɗu tare da manzon Allah sassama ya ce musu hal ballatu shin na isar da aike suka ce na'am ya ɗaga ido sama ya nuna ya ga Allahumma shari'a Allah ka shaida domin Allah yana sama saboda haka ya nuni sama ya ce Allahumma shari'a Allah ka shaida saboda haka ubangi ta'ala yana sama sai dai a ɓata maka wannan aƙida to wai wa huwa al fawqa ibadihi Allah yana saman shine jaye yana saman bayinsa wai sai su dinga fassara shi wai ya fi bayinsa ya fi bayinsa ko misali mai risala yana cewa wa anna la fawqa arshihi majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi tabbas ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saman al'arkinsa mai girma da sa amma yana ko ina da iliminsa sai suka ce to ai abinda mai risalan ma yake nufi Allah ya fi al'arshinsa ne ko kuma yarin jayi al'arshinsa shine ma'anar istawa al'arshi idan ka ce yarin jayi al'arshinsa shin ubangiji wata ala ya taba kokuwa da al'arshinsa ne ko ya taba yaki da al'arshinsa har yarin jayi al'arshi an ce karin jayi mutum kan ba ka samu matsala da shi bane ko Allah shi ya halitta al'arshi ya taba samu matsala da al'arshinsa ko kuma Allah ya fi al'arshinsa ai in ka ce Allah ya fi al'arshi to wannan ka aibanta Allah ne baka san darajar Allah ba ai in ka ga ana kwatanta abu da abu to sun kusa su zo ne ka samu mutum mai ilimi ilimi ya kai kololuwa sai ka samu wani jahili sai ka ce ai wane ya fi wannan jahilin ilimi yanzu ka yi shi ne ba ka yi shi ba ko ka ce Allah ya fi al'arshinsa to me kai kenan a sai baka san ma darajar Allah za ka kwatanta shi da al'arshi abin halitta shi ko ubangiji subhanahu wataala mahalicci ne idza an ta mar'an za bara'ati ala naqisin kana al-majid min an-nafs idan ka samu mutum kurarre akan abu sai ka kamanta shi da wani wanda bai iya ba kace ce ya fi wanda bai iya ba ai kenan ka tauye shi wannan baka yabe shi ba saboda haka alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda min al afa yanzu ba ta ganin takobi darajarsa tana raguwa idan kace takobi ya fi sanda kaifi misalin ba kenan ka wannan takobi ya fi sanda kaifi to bai gaba kenan sai dai a samu takobi da takobi masu kaifi sai ka ce wannan takobin ya fi wannan takobin kaifi to yi tuwa na tara ba a kwatanta shi da komai ballantana a ce Allah ya ci al'arci ko ya ci kaza ballantana har ya buƙaci wannan bayanin a cikin alkur'ani saboda ban yi tala yana sama sa. akwai su ayoyi guda biyu wanda wasu malamai suke fassara su ba yanda malamin tafsiri suka fassara ba sai suke fassara su da cewa ubangiji subhanahu wataala yana ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke ko illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su a duk inda suke wannan aya duk wanda ya fassara ta cewa ubangiji ta yana tare da halittansa da zatinsa to kuskure ko shakka babu domin magabata ba haka suka fassara wa'annan ayoyin ba Allah yana tare da halittansa ne da iliminsa yana tare da halittansa da jinsa da ganinsa amma yana saman al'arshinsa da zatinsa kamar yadda ibnu abi zaid al-qirawani ya faɗa a cikin risala yana saman al'arshinsa da zatinsa amma yana kuma ko ina da iliminsa da jinsa da ganinsa da kudurarsa yana tare da bayinsa ba abin da za su iya ya musu ibnu usaimin ya kawo wannan ayoyin barin karanta mana cikin qawaidul musra yace wayannan ayoyin da ubangiji su subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mujadala da suratul hadid ba sa nuna cewa ubangiji ta'ala yana takuɗe da ainihin bayinsa wannan abin da aran suke nunawa Allah yana tare da bayinsa ne da ilimin sa. sai ce anna Allah ta'ala zakara fi ayatul mujadala baina zikri umumi ilmihi fi awwal al-aya wa akhiriha akwai maganganu da yawa a baya na share su ubangiji ta'ala ya ambaci wannan aya aya ta farko a cikin suratul mujadala wanda ya ambace ta tsakanin umumi na iliminsa a farkon ayan da ƙarshen ayan an ambaci ilimi sai zama ana tare da halittan ma'ana ubangiji tare ana tare da halittansa da iliminsa ga ayan ga abin da take cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن استفهامي تقريري معنى تبت أن الله أبني تعالى يعلم يا ما في السماوات وما في الأرض ya san duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙarfai kun ga ya fara da maganan ya sani ya san abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa kuma gaba daya sai ce ma ya kunu min na jawa salasati babu wata ganawa ta mutane guda uku illa huwa rabi'uhum fa ce ta ala shi na kudin su game da ilimin sa wala khamsati ba za a samu ganawa mutum biyar ba illa huwa sajisuhum fa ce yana tare da su game da ilimin sa wala adana min zalika ko kasa da haka kamar mutum biyu face Allah shine na ukunsu da iliminsa. da wala aksara ko fiye da ma biyar kama a samu mutum bakwai face Allah ya zama shine na takwas ɗinsu su da iliminsa. sai sai illa huwa ma'ahum face yana tare da su aina ma a duk inda suke ثم bima بما عملوا sannan zai ba su labarin abun da suka aikata a wannan ganawan yawmal qiyamati ranar alkiyama inna allaha bi kulli shay'in alim saboda tabbar ubangiji ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in da kowane abu an bude da ilimi an rufe da ilimi me yake nuna Allah yana tare da su da iliminsa duk yadda suka yi ko mutum da ya shi kaɗai ya sirri ubangiji ta'ala shi ne na biyunsa yana tare da shi da me da iliminsa amma ba da zafinsa ba sannan sai ma da yace fa yakunu zahirul aya anna muqtaba hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi abinda ayan take hukuntawa zahirinta cewa kasancewan Allah yana tare da bayinsa ma'ana ya san da bayinsa suke ciki yana tare da su da iliminsa wa annahu la yakhfa alayhi shay'un min a'malihi babu wani abu da zai koya wa Allah daga cikin ayyukan bayinsa la annahu subhanahu mukhtalidun bihi ba ana nufin wai Allah yana cakuɗe da bayinsa ba ko sarkin garin ku ba zai zo ya cakuɗe da ku ba yana nan ce kada in ya fito a kauce hanya in ya zauna a can gefe a je a koma a zauna a gefe amma da zai cakudu da mutane ba ballantana ubangiji subhanahu wata'ala mahalicci sai ce wala annahu ma'ahum fil ardi kuma ba nufin yana tare da mutane a cikin ƙasa ina yana sama al'arshin sa to sai ce amma fi ayatul hadith amma ɗaya ayan a cikin ainihin suratul hadith faqad zakara Allah ta'ala mazbuqatan bi dhikri istiwa'ihi ala arshihi Allah ya ambace ta sai ya rigayi faɗan ayan da cewa ya daidaita a saman al'arshinsa dan da ya fara faɗa yana saman al'arshinsa kafin ya ce yana tare da bayinsa sannan wa umumi ilmihi da kuma ganewan iliminsa cewa ya san duk abin da bayansa suke ciki matluwatan bi bayani annahu basirun bima ya'malu al-ibad sannan aka bi wannan ayan a ƙarshe aka cika ta da cewa ubangiji ta'ala yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa ita ma ta fara da ilimi ta rufe da ilimi ayar tana cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو, ال... هو الذي خلق السماوات والأرض إذن بك سمع الله بقى شين وندي أهل تسمي ببعض ينسو wal da kasai fi sittati ayyami a cikin kwana shida amma fa ganin damansa ne ya kwana shida din domin ya ga dama ya ce kun ku kasance samai da kasai gaba daya cikin sakon ɗaya sai su kasance amma haka ya ga dama ya yi ya koya bayansa jin abubuwa a hankali a hankali sai a yi samai da kasai a kwana shida kuma ba ya gaji ba ne wai ya futa ran asabar bai yi aiki ba ko ran lahadi bai yi aiki ba kamar yadda na yahudu nasara suke riyawa shi yasa bangi ta alawa ta yace wa ma masana min da mu gaji ba ba wai mun gaji ba ne da wannan aiki bangi ta ala ba a gajiya to sai ce sun masa wa alal ash da ya halitti sammai da kasai a cikin kwana shida sannan sai daidaita a saman al'arshinsa kun ga yana sama al'arshinsa ya bayyana tun kai ce yana tare da bayan sai ce yana sama al'arshinsa ya daidaita ya ɗaukaka a sama al'arshinsa sannan ya alamu ma ya fil arzi da yake yana sama al'arshin nan sannan karka ga kifa wajen san abin da ke faruwa a ƙasa ba a'a yace ya alamu ya san ma ya ridu fil arzi abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya farudu minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa duk abin da so tona kasa kasa ko shukan da ake cikin ba da ubangiji ta da sani da da suke cikin karkashin kasa duk Allah ya sani da abin da yake fitowa daga cikin kasa na tsirrai da sauransu ubangiji ta Allah ya sani wa ma yanzilu minas sama'i da duk abin da yake saukowa daga sama na ruwa ne ko na wani abu ko na wata masifa duk ubangiji ta ala sani wa ma ya aruju fiha da abin da yake hawa cikin sama ubangiji ta ala sani kaga abin da bai sani ba kenan ai dama shi ya halitti sama da ƙasan ma da abin da ke tsakanin su ya za a yi bai san abin da ke shiga ƙasa ko yake fita ba ko abin da yake haura sama ko yake sauka ba shi yake hauro da abun shi yake sauko da shi shi yake shigar da abun cikin ƙasa shi yake fito da shi saboda haka ubangiji ta ba abin da bai sani ba to da ubangiji ta faɗi wannan sai ce wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku da me kenan da iliminsa tun da ya san sama da ƙasa da abin da ke shiga su da abin da ke hawa sama da abin da ke tsakani ma'anansa yana tare da ku bi ilmihi da iliminsa aina ma kuntum kuma a duk inda kuke a duk inda kuke Allah yana tare da ku da iliminsa ya san abin da kuke yi yana ganin ku yana jin abin da kuke faɗa sannan wallahu bima ta'maluna basirun Allah yake ubangiji ta'ala basirun yana gani bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa shikenan an gama magana duk ayan ta fara da ilimi ta kare da ilimi an kewaye ta da farkonta da karshenta da tsakiyarta duk bayani akan ilimin Allah to kuma ya za ka yi ka fahimci cewa ubangiji subhanahu wataala baya ko kuma yana tare da bayansa da zakinsa ake nufi da wannan aya sai ma ce yake fakulu zahirul aya allah mustaza hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi wa basaruhu bi amalihi abin da wannan ayata ke koyarwa shine Allah yana tare da bayinsa da iliminsa kuma yana ganin ayyukansa ma uluhi alaihi tare da cewa yana saman su wa tuwa'i ala arshihi kuma yana daidaita a sama al'arshinsa la annahu subhanahu mukhtalidun bihi ba ana nufin Allah yana cakuɗe da bayinsa ba wala annahu ma'ahum fil ardi ba ana nufin wai Allah yana tare da bayi a cikin ƙasa ba ko a ƙasa ba wa illa in kuma an ce wannan shine ma'anar Allah yana tare da mu da zatinsa a nan ƙasa a cikin duniya to lakana akhirul ayati munaqiban li awwaliha a ala uluhi wa tuwa'i ala da sai farkon ayan ko ƙarshen aya sai zama yana warware farkon aya don farkon aya Allah yana sama ƙarshen kuma sai nuna kenan Allah yana ƙasa to ya za a ina za a ajiye Allah kenan subhanahu wa ta'ala in an tafi akan wannan fahimta kaga kenan Allah yayi magana ya warware ta a ƙarshe da farko ya ce yana sama a ƙarshe kuma ya ce yana ƙasa kaga a maganan Allah babu warwarewa babu warwarewa akan a maganan Allah subhanahu wataala ba ta warware juna saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi yake yana sama al'arshinsa sannan kuma yake yana tare da bayinsa da iliminsa babu dama kuma ka ce zatinsa yana saman al'arshi sannan zatinsa kuma yana tare da halittansa a nan ƙasa to zatinsa guda nawa ne kaga sai zama zatin ba su da yawa kenan in ka ce Allah yana tare da bayinsa gaba ɗaya da zatinsa to zatin Allah da su yawa akwai a nan akwai a yola akwai a gurori akwai a numan akwai a mubi kafin ka fita jihar Adama ma sai ka samu zatin Allah sun kai dubu wurare daban-daban saboda haka in ka bar na adama ka shiga jihohi na najeriya ka fita najeriya sai ka ga zatin allah suna da yawa kuma bin ijima bin ijima da ukala duk masu hankali sun ijima da zatin allah guda ne duk musulmin duniya gaba da allah shi kaɗai ne babu guda biyu babu na biyu to saboda haka wa'annan ayoyi in ka ga mutum ya fassara su cewa ubangiji ta'ala yana tare da halittansa ne da zafinsa yana ko'ina to wannan fassara ne ta son zuciyarsa amma malamin tafsiri wanda aka dogara da tafsirin su ko mutum ɗaya ba wanda ya fassara wannan ayan cewa Allah yana tare da halittarsa da da ainihin zatinsa duk abin da suka fassara Allah yana tare da halittarsa da iliminsa kuma yanzu in ka koma gida ka je ka bude tafsirul jalalaini ba shi tafsirin da ya fi shahara a kasan nan ba wanda ko ina ake karantawa yanzu in ka koma ka je ka duba tafsirul jalalaini zaka ji ya ce bi ilmihi Allah yana tare da bayansa da iliminsa ne ba wai da zafinsa ba wanda ita ce aqida ingantacciya wanda ya waje ba kudurta ta wanda ta dace da ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar magabata wanda kuma ijma'i ne babu saɓani a wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sannan نرد آيته ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونقول مناسبة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ألا يعرف نبي إبراهيم بدائي ما نم بدائي مصري صورية تقول الوه سينما الخلة وهي فوق المحبة سنة ثمن عينه صورية ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim bada'i ma'ana Allah yana son annabi Ibrahim so ta kololuwa wanda ta wuce mahabba ta wuce kawai a ce ina son ka sannan wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi wa annabi Musa magana magana ya yi masa magana to mala ya ce mun yi imani da cewa ubangiji ta'ala ya rike annabi ibrahim bada'i ya rike annabi musa alayhi salam ko kuma ya yi wa annabi musa alayhi salam magana magana imanin imani wa tasdiqan da gaskanta wa tasliman da miƙa wuya ba ma jayayya ubangiji ta'ala ya rike annabi ibrahim khalil ya kamar yadda ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam khalil sannan ya yi magana da annabi musa magana mun imani mun gaskanta mun miƙa wuya ba ma jayayya wannan imamu ta yana yin raddi ne wa jahaniya wanda suka ce ubangiji ta bai riki annabi ibrahim khalil ba sannan kuma bai yi magana da annabi musa alaihi salam ba kamar yadda muka taɓa ba da labari jadu bin dirham shine farkon wanda ya kawo wannan aqida ya ɗauko ta kuma daga aƙidan yahudawa ne domin asalinsa bai yahude ne sai zai ba wa jihar bin safwan ya yaɗa ta a wannan lokacin da ya kawo wannan aƙidan aka yi haka ya bata yaki to a iraki akwai wani sarki ana ce wasa khalid bin abdullah sai shawara da tabi'ai wanda suke zamaninsa menene hukuncin wannan mutum ne da yake son ya bata mutane akida yana korewa Allah magana yana cewa Allah baya magana sai suka ce kai a kashe shi aka zo aka yi idi yayi hudu ba ya gama yace ya ku bayan Allah duk wanda yake da abun laye je yayi ni kan bani da shi zan je ne laye da Ja'd bin Dirham shike ne ya sauka ya kama jaribi jirhan ya yanka shi yadda ake yanka rago ya yi daya da shi aka futa da sharinsa to amma kafin ya riga ya sa wa jahan bin safwan wannan aqidan jami'in safwan shi ma yana ta yada ta yana ta yada ta shi ma wani sarki a zamanin sa sarkin sarkin Khurasan ya kama shi ya kashe shi shi ma amma duk da aka ga aqidan ya riga ya yada ta sai ta har yanzu na akwai ta to wannan shine annabi Musa abin nan Imam Tahawi yake masa raddi annabi Ibrahim alayhi salam badalin Allah ne annabi Musa kuma Allah ya yi masa magana magana kamar yadda yake wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi wa annabi Musa magana magana a lokacin da Ubangiji ta Allah magana da annabi Musa shine lokacin da ya kira shi Turu Sina ya je su gana da shi annabi Musa alayhi ya tafi wajen Ubangiji subhanahu wataala ya je gana da shi ya wakilta annabi Ibrahim ya zama khalifansa ya kula da jama'arsa to a lokacin da yaje zai gana da ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa falamma ja'a Musa bi miqatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa ya zo inda muka ce a haɗu zai za Allah zai magana da shi ubangiji ta'ala ya yi masa magana to da Allah ya masa magana ya ji daɗin maganan Allah sai ya sha'awan ya ga ubangiji subhanahu wataala shikenan qala rabbi arini anzur ilayk ya ce ya Allah ka kalle ni in kalle ka mana ina son na zanka ubangiji subhanahu wataala ya ce lan tarani walakin yanzur ila aljabari fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan fa qarra musa sa'iqa saboda haka ubangiji ta ce ba za ka iya gani na ba amma ka duba ainihin wannan dutsen idan dutsen ya tabbata a yanda yake tsinsa to za ka gani ubangiji ala sai ya bayyanar da ɗan haskensa ɗan karami a saman dutsen dutsen sai ya diddige gaba ɗayansa ya tarwatse wa lokaci annabi Musa alaihi salam sai faɗi ya suma sannan qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin sai sai Allah tsarki ya tabbatar masa na tuba na koma zuwa gare ka kai ne ainihin farkon mumine abin da ni ne farkon mumine ya ubangiji ta'ala to a lokaci annabi ubangiji ala ya ci gaba da magana da shi يقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هو ذاك وبني تالاتي نازع بيك أفن أني متاني قبائي باك منزونتي sannan kuma na yi magana da kai bai yi magana da wani ba ka abun da na baka na wannan sakon da ƙarfi ka kasance daga cikin masu godiya to wannan shine tattaunawa da ubangiji ta alayi da annabi musa alaihi salam amma jadu bin dirham yace a'a wannan magana ba a yi ta ba shi yasa wa kallama Allah Musa takliman sai zai wani daga cikin jahaniya sai zai samu Abu Hayyan wani malamin lugha yace kamar da shi wa kallama Allah Musa taklima Allah sai zama maf'ulun biyu ba. Musa kuma dama fa'ilinsa raf'ansa ba ta bayyana sai zama shine fa'ili wai ayan in an karanta ta a haka wa kallama Allah Musa taklima sai zama ma'ananta annabi Musa yayi wa Allah magana amma ba Allah ne wa annabi Musa magana ba shi nan sai ce masa to idan na canja wannan ya zan yi da wancan kuma faran ja a Musa li na wa kallamahu rabbuhu ya za ka yi da wannan ba yadda za a iya canja a larabci wa kallamahu rabbuhu in ka ce wa kallamahu rabbuhu tabbas kuskure ubangijinsa yayi masa magana kaga da bamirai aka yi amfani sai da ka ba da ma ka ce rabba ko ka faɗa da zai bada ma'anan da ainihin kake nema ba ko da ka fi yin shiru ko da ka an nemi a gurɓata aƙida ta hanyoyi daban-daban amma ubangiji subhanahu ta'ala ya kare alƙur'ani ya kare aƙida har duniya ta tashi bara a rasa wanda suke tafiya a kan aƙidan magabata ba ubangiji ta ya kara mana imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mala idan mutum ya yi ba haya da fitsari take yaya tsarkin su zai kasance bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin mu ansa wannan tambayan akwai wata ibara guda ɗaya wanda ba mu fassara ba inda imamu tahawi yake cewa muhidin bi kulli shay'in wa fawqahu ya ce wa qad ajaza an al ihadati khalqahu sai muka tsallake shi muka tafi inna la takhalla ibrahim يرجع يبقى يرجع bisa su su kewaye da shi mun ce ya kewaye da bayansa gaba ɗaya ba abin da bai fi sojin ne wala bidu za su iya kewaye su ba ba za ka iya gano hakikanin yadda zakin Allah yake ba ya yake ka zo ka fitanta mana ba za ka gane ba su ma siffofin Allah ba za ka gane kaifiyan yanayin yadda suke ba sai dai ka fahimci ma'anar ka yi imani da su domin baka taba ganin misalin su ba ballantana ka gane hakikanin kaifiyar yadda siffofin suke to shine ma'anan ubangiji ta'ala ya gajiyar da halittansa su su yi hada da iliminsa ma'ana su kewaye shi da ilimi amma shi kuma ya kewaye su da iliminsa ba abin da bai sani ba nasu wanda ya ce idan mutum ba haya ya yi bawali ya zai tsarki yadda zai tsarki shine ya fara da tsarkin bawali ya wanke mafitan bawali inda ya fi tsarin azzakarinsa kenan idan mace ne farjinta idan aka gama tsabtace wannan wurin sai kuma a tsaftace wurin fitan ba saboda wurin fitan bahayan shine mai kazanta sai zama shine a ƙarshe saboda aka za ka yi tsarki na bawali in ka gama kuma sai ka yi tsarki na wurin ba haya din na wannan take cewa malam yanzu zan iya kiran mijina khalil shi kuma ya dinga kira na khalila saboda jin daɗin zaman soyayya da muke da shi ba na gani akwai laifi kuma yana da kyau ya zama da miji yana da wani suna da yake kiran matarsa da shi wanda take jin daɗin wannan sunan shi ita ma mata ta lanka a mijinta wani suna wanda ya an kira shi da shi zai ji daɗi wannan suna ɗin ke sa mazala su sama tun wani lokacin ba wa aisha sai ce ya aish maimakon aisha sai mai da sunan kamar wani na gayu gayu haka aish to zai a kai ma sunan ka sai ta kallon kwasashi ta dan mai da shi wani na gayu gayu zai ka ji kana dan jin daɗi da farin ciki kai ma haka sunanta ko ka kira ta da wani suna dai ko kuma ka dan jajjara sunan nata wannan duk babu laifi domin a zauna lafiya ne a samu walwala da farin ciki a zama auratayya na'am tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yaya wankan juma'a da sabo wasu suna ganin haka ya dace to in haka ne ya sukan wankan zai zama da sabulu kan bai dace ba sai dai ka yi wankan sabulun daga baya sai ka zo ka yi wankan juma'a kuma wankan ibada ko ka fara wankan ibadan ka zo ka tsoron na sabulun kowanne ya zama yana yana zaman kansa wannan shine wa gusul wajibi kan gairihi kamar da za ka yi wankan janaba da ruwa babu sabulu wanda bai jirkita ba hakanan za ka yi wankan juma'a da ruwa mara sabulu amma da zai hana kai wanka biyu a lokaci guda ba in kana bukatan yin na sabulu ne kai na sabulun sai ka zo kai na juma'a mai tambaya da zai ci cewa jama'a da yawa sukan bani eh, sukan misali akan dukiyarsu amma ni kuma a kullum sai na cuce su yaya zan tuba ga Allah da wasu su eh, don wasu su sun rasu na manta da wasu kuma wasu kuma eh, wasu kuma wasu sun rasu sannan na manta da wasu ya zan yi tuba tuban ka je sai ka mero kowa haƙƙinsa waɗanda suka rasu suna da magada ka je ka ba magadansu wayanda ka manta da su kuma ka je ka yi ta sadaka ka yi ta yin sadaka da niyan ka yi musu sadaka har ka tabbatar cewa yanzu babu haƙƙin kowa a kanka in kai haka shine za ka kubuta ka tuba ga Allah Allah ya karbi tubanka mai tambaya na gaba wata ce ta rubuta ce wai malam wani malami ne ya ce mana in ka kalli namiji ya kwanta maka a rai za ta iya zuwa ka same shi ka ce mishi kana kaunin shi kana son shi in ka ji ce ba in ka ji ka zuwa mishi kuma ya ce ba ya son ka ba malam ba zai zama yawa ba ba na gani akwai yawa idan dai har kina son sa din don kin gaya masa ni ba na ganin akwai laifi kana gani watakila addinin ka ne ya burge ki ko adonsa ko wani abu babu laifi don mace ta je ta aikawa wani amma ni abin da yake gani ya fi kyau ki rubuta wasiƙa ki tura masa shine yafi asiri in har yana son ki sai rubuto miki amsa ko zai same ki in kuma ba son ki shi kenan sai ki ji shiru kin ga yawar za ka zama kaɗan amma idan kika je da kanki kika gaya maza kika yi shiru bai kula ki ba to kin ga ai za ki ji kunya sosai wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana son ka ta ba da kanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ido sama ya kalle ta sai kun koyar da kai mana ya gabata masa ba ya shiru ya eh, na'am za ki zuwa ya kalle ki kuma ya gabata miki da ki masa ba ba kar ki damu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru zamani ne tsawo sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ka aura min ita idan kai baka da bukatanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka nemo sadaki ya je zagaya zagaya babu sadaki ya dawo sai Allah bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka nemo ko da zobbe ne na karfe na bakin karfe ka je ka nemo ka kawo ya zaga zaga bai samu ya ce wallahi ba da komai sai wannan zanin nawa da na tsaura wannan mayafin nawa shi kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mayafinka in ka in ka daura shi ita ba ta da shi in kuma aka karba wajen ka aka ba shi aka ba ta kai kuma ba ka da komai ai mayafin ka ba zai zama sadaki ba don ba za ka tafi firara ba shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake halma aka shi'u min alqur'ani shin kana da wani abu na alqur'ani akwai abun da ka haddace sai ke eh sai faɗi sura kaza da kaza da kaza ya haddace na alqur'ani sai ke to zawwajtuka ha bima ma aka min alqur'ani na aura maka ita da abun da yake tare da kana alqur'ani ka je ka koya mata qur'ani kamar yadda muslim ya yi babin babin aure da koyar da alqur'ani to da haka ka je ka koya mata Alƙur'ani maimakon kuɗin da za a biya ka na ladan koyar da wa'annan turoni to su ne sadaki shi ke na mata sadaki da koyar da Alƙur'ani shi ke na haka aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ita shi ke nan sai ta je ta abin nan ya koya mata wa'annan surorin din to da haka babu laifi don kin haka kin ga sahabiya ma ta yi to amma da ta yi in bata dace ba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to kar ki damu ko da ya ce da in ba yawa ba ne don in ba Allah ce mace kuma kin ga sai ya da kila in ka sake tonkan wani kuma ita nan sai je na son ki ya fi akan mace ka zauna tana ta jiran miji tare da inda za ta yi ko ba haka wani Ko za haka ta nemi miji kamar yadda namiji zai nemi mace in abun ya gagara amma asali mace kan lalle ita ne za a nema ita ne za a nema amma Allah jarabe ta ba a neme ta ba ba laifi don ta aika wannan ta aika wannan ko wannan bai daban Allah ta mace ta so ne yadda ko kuma wani ya je magana da abokin sai ce wanki ta aiko mini ana samun haka ta aiko mini tana tona amma ni gaskiya ba na bukatan aure shikenan kila abokin sai to ni zan aure ta in baka bukata shikenan sai abokin ya zo shikenan Allah ya mace ta ya koro mata arziki ta inda ba ta tsammani amma wannan ba yawa bane ce assalamu alaikum menene halaccin liman ya dinga daga murya a lokacin karatu a cikin sallah har ya kure muryansa ya yi daidai ko kuma ya dace ba wani ne ya shari'anci amma zai wahalar da kansa ai ya dan sassauta da muryan shi yafi akan ya kure muryansa ya daga da karfi sama masa ka bai sha wahala amma wurin bayyana karatun mutum ya bayyana ma mu suka ji haka ake so dama ya matar yayin da zai cutar da kansa na'am sannan wanda yake tambaya malam menene hukuncin wanda ya yi wankan janaba kamar haka ya yi alwala sai ya wanke daga cibiyarsa zuwa ƙasa ya hukuncin wannan wankan yake to wannan kan wankan nan yana nan ko cikin ahalari ne na manta ko a kawai amma da cikin littattafin mu na na fiƙi wannan ne ina kama ne da ahalari ne kila ko ishimali eh, ya siffanta shi a haka to amma dai littattafai da na sunna ko na sauran fikihu irin su risala da sauransu mu ba mu ga inda aka ce a wanke daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa da farko sannan daga ba kuma zuwa wanke sauran jiki ba abin da ya tabbata a jisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya fara wanke farjinsa idan ya wanke sannan kuma sai ya dawo ya wanke kansa sai kuma ya wanke sauran jikinsa wannan shine ya tabbata amma wankan na baba da iskali duk yanda ka yi shi in dai jikinka ya game da ruwa ko ina jikinka ya taba ruwa da niyyar wankan janaban shi kenan wankan janaban ka yaji ya tambaya da hake cewa malam kayi magana akan cewa sai lokacin da limamin ku ya juya yayin sallan wuturi shine mutum ya samu sallah ya raya dare malam tambaya na ne shine limamin masallacinmu in yi mana sallan wuturi in yi mana sallan tarawih ko sai ya tafi baya tsayawa ya yi mana sallan shafa'i da wuturi idan ya tafi sai ne ma sai na bishi ba zan yi shafa'i da wuturin ba lokacin da na tafi in na tafi sai in ya tafi kai sai na'ibinsa ne yake yin shafa'i da wuturi nima lokacin da ya tafi ni ma sai in bi tafi to shin na samu wannan daren da ake cewa ko kuma samu ba ka samu wannan shine zahirin hadisi wanda ya juya tare da liman yi liman ne mai tarawihin nan shine asalin liman ya gama sallansa ya gama ya tashi kai ma ka tashi da shi kuma ka kaddara da masallacin ba za a yi safai da witirin ba ma gaba daya sai ya juya a kaga shi kenan ka yi sallah tare da liman har kun juya tare za a rubuta maka ladan kiyamul laili haka nan idan ya zama na liman ɗin zai shafa abin nan da zai shafa da witiri ba don tarayihin nan ya lailin shi ne tarayihin ai shafa da witiri kan ko a ramadana ko ba ramadana bai ana yi to da ba su da alaka da tarayihi suna zaman kansu ne sai dai akan haɗa su ne to in aka in limamin ya haɗa su kuma in ka juya kafin liman ɗin ya gama kaga ai ba ku juya tare da liman ba amma in ya juya kuma kan yayi su fa kenan kana nan kan asali dama tarayihi shafa da witiri bai shiga ba saboda haka in dai har ka ko ka juya tare da limamin nan kafin a yi safai da wuturi ba ta ka samu ainihin falalan kiyamun laili na wannan jiran gaba daya wannan ke sarfa da me yasa ake yin safai da wuturi bayan sallan asham wato tarawi amma ba a yi ba a yi bayan ba a yi bayan watan azumi a cikin watan azumi za a gana yin safai da wuturi bayan sallan asham amma me yasa sauran bayan wata ramadana ba a yin haka saboda kafin azumi din ba a yin jam'i na nafila duk jam'in da ake farilla ne galibi to tun da jam'i ne na farilla za a shigo da jam'in nafila kuma daban amma da azumi kaga ana jam'i na nafila shine na tarawihi shafa'i da witri kuma nafila ne saboda haka sai a shigo da su a hada da su gaba da assalamu alaikum wannan kuma wata bar Allah ya tarbuto tace assalamu alaikum malam ga tambaya ne amma da ba tambaya bane miji ke nema na aure mai tsoron Allah to sai dai kuma ta rubuta sun da ba to addu'a kake nema kenan kuma gidi ta Allah ya ba shi miji na gari mai tsoron Allah sai ke dage da addu'a kuma muna miki addu'a Allah ya ba shi nasara malami tambaya na gaba dangane da abin da ya shafi abin nan barin sura a cikin sallah an ce idan mutum ya bar sura zai yi kabli malam shi wannan kablin kan na dole ne mutum da yi sallah ya bashi ko kuma a'a mustahabi ne ya yi domin ya kafa jiya cewa akwai sahabin da zamanin nabi sallar sallan ya karanta fati a sallah kawai amma kuma ne da shi ne shi kabli ba ba kuma ce mishi sake sallan shi ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam dai in kabli ta kama shi yana yi hakanan in ba ta kama shi yana yi idan ya rage sura ko kuma wani abu na sallansa wanda yake na sunna ne ba ainihin na farilla ba yakan gyara shi ne da sujjadan qabli ko kuma sujjadan badi wannan shi ne tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai suka yi mana bayanin sa a cikin littafin fiqh saboda haka abun da yake alkhairi mutum ya koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara sallarsa in ta rikice kamar yadda annabi alaihi salam ya gyara sallarsa wannan ya ce malam ne mafita ga matafiyi wanda zai kai tsawon wata guda yana da tabbacin zai kai wata guda idan ya je wurin zai kasar ne ko kuma zai dinga cika sallah tafiyan wata guda in dai matafi ne ka je wata bukatar ka garin ka dawo ya halatta kai kasaru so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kasaru wata guda a tabuka da aka kasar ba mu samu hadisi ingantacce da yake iya kwana ka za in kauce su ba za ka yi kasarwa sai da ce manzo Allah ya yi kwana uku a kasaru maka yana kasaru sai suka ce to kasaru kwana uku ne kawai daidai hajjatu wada ya yi kwana hudu a maka yana kasaru ya je mine ya kwana hudu sai suka ce to kwana hudu ne kawai shine kasaru shi ko wani minan sai zama mai ibada ne ya je wani gari ya yi sati yana kasar wasu kasu to sati ne shi ne wani garin kwana goma wani garin wata daya to kaga idan aka yi ta bin wannan kaga bai da iyaka ke amma kasar tun da manzala ta suna ba a samu hadisi siya ce iya kwana kaza ba ne to sai mu lura kawai a al'adance kwana nawa ne za ka yi a gari kawai a ce maka matafiyi idan ka wuce wa innan kwanakin sunanka ba matafiyi ba to wannan shine wanda idan ka je garin sunanka mazaunin gari to ba za ka yi kasar ba amma in ka je a sunanka matafiyi to za ka yi ba misali ka je gari fatocin wasu abubuwa za ka sisso wasu abubuwa ka dawo gida ko ka je zumunci za ka dawo gida don ka yi wata ɗaya za ka yi kasar amma idan ka je gari ka zauna ka yi rani a garin na kasuwanci misali to ba za ka yi kasar ba don ka je ka zauna a gari ka zane ka nemi kuɗi ka zo gari makaranta misali ka bar mai jiguri ka zo nan yola futi za ka yi karatu ko wace semista tana da wata uku nan sai yanka mazaunin yola ko jimeta ba za ka yi kasar ba domin daga garin ku idan an tambaya mai jiguri aka ce an ce ina ne yake za a ce yana yola ne ba za a ce ya je yola ba ba kake nan kai ba matafi ba ne idan ka je garin ku mai jiguri aka yi hutu kana sauka za a ce sannu da zuwa a aiwa ne ya zo har wani ya tambaye ka yaushe za ka koma kaga a sai can maiduguri zuwa kai ke ne zuwa garin da kake zaune in ka je maiduguri sai kai kasar amma wannan garin ba za ka yi kasaro ba na fata mun fahimta sai da ka ba bayi da adadin kwanaki amma kuma dole ne ya zama sunan ka fiye ka je ne ba ka je zama ba idan zama ka je wannan kan da za ka yi kasaro ba sai ka dinga cika sallah kamar yadda mutanen gari suke cikawa ita mara na roƙi Allah kan wata bukata ta biya mini kuma biya min bukata din to sai duk lokacin da na zo roƙon Allah din na yi alkawari na yi ne zan yi azumi guda biyu to ga shi bukatun ta biya tambaya ta nan ita ce malam ya ake yin niyyar wannan azumi ya yi alwashi shine azumin bakance wannan azumin wajibi ne ka yi su tunda ka ɗauka Allah alkawari za ka yi in ya biya ma bukata kuma ya biya maka niyan azumin kawai a zuciyanka ne yanzu azumin da ne alkawarin nan su nake biya ka ji haka a zuciyanka shine kawai niyan ba wani abu za ka faɗa a bakinka ba ba sai ka ce ana niyan azumin alwashi ko azumin bakance ba a a zuciyarka yanzu ka san wannan azumin da ka ɗau alkawarin shi kake biya shi ke nan shine niyan azumin ka na ba ta mun fahimta wannan azumi na alwashi bai kamata mutum ya yi shi ba amma in shi kuma wajibi ne ya biya musamman azumi da aka allaka shi da wata biyan bukata shi yasa manzala ta kama ce inna ma yustakhraju min al-bakhil marwaci ne shi yake yin alwashi ka ce in Allah ya biya min bukata ta zan masa azumi biyu to in bai biya maka wakan ba za ka masa wani ka zan marwaci kenan sai yayi maka ka masa to ni mu'mini ya maka kafin wannan bukatan ta ka ko bayan bukatan ka to shi yasa manzo Allah sai ya hana wasu ma sun tafi haramun ne yin irin wannan bakance amma in ka riga ka dawo alƙawarin kuma aka biya maka bukatan wajibi ne kai yuhuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira dole ne ka cika wannan alwashi din sai dai in na sabon Allah ne ba za ka cika ba kamar ka ce Allah biya bukata ka zan sha giya wannan ba za ka sha ba manzala ta ce man nazara ayyudi Allah falyuhihu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda ya bakance zai wa Allah da a duniya yi wanda ya bakance zai sabi Allah kuma kada ya sabi Allah da zai ba amma bakance na haka kawai baka allaka shi da wata biyan bukatan ka ba shi wannan malamai suka ce mustahabi ne haka kawai ka ce na dauka Allah alƙawarin zai yi azumi kwana goma sai ka kama yi kawai ba tare da a sai ya biya maka wata bukatan ka ko zai na fi da raka a ɗari dole ka kai kuma wannan yana da kyau ka haka ne don ka karfafa buranka kila in baka yi haka ba ba za ka iya yin nafila raka a ɗarin ba ko kuma azumi na kwana goma ba to wannan babu laifi idan mutu wannan amma ka allaka shi da wata biyan bukata wannan bai kamata ba amma in kai kuma dole sai ka yi wani ya tambaya na kan irin tufafin da ake samun hotunan mutane a jiki ko kuma hotunan wasu tsuntsaye da sauransu shin yau nan tufafin za a yi sallah da su ko kuma ba sallah in dai zane ne zanawa kai bai kamata mutum ya sai irin wannan tufafin ba ko ya daura shi hoto na zane haramun ne ko rama ba sa shiga ɗakin da akwai hoto na zane amma in hoton da kyamara aka ɗauke shi wannan ba da wani damuwa wannan bai shiga cikin hotunan da aka haramta ba ko wanda mala'iku ba za su shiga inda wa'annan hotunan suke ba ko da haka mutum a rigarsa da sauransu da yajinsa da atamfan matarsa sai nisanci masu kotuna na tsuntsaye ko kuma na mutane wanda aka gana, amma in hoton bishiya ne ko ta kujera ko wani gida wannan abubuwa marasa rai wannan kan ba matsala ba ne amma maganar sallah ba zai shafi ta ba sai dai bai kamata a yi amfani da irin wannan yajin ko irin wannan zanin ba Allah malam ina so ka ja hankalin matasa akan ƙwallon kafa domin al'amarin kwallon kafa ya ɗauki hankulan matasa fiye da su kima kuma inda da hali mala ya taimaka mana ko wata irin karamar muhadara a hada domin a ja hankalin matasa kan maganin kwallo to yana daga cikin abubuwan da aka jarrabi duniya da shi shine wannan wasan kwallon kafa ne da haƙiƙa ko babu komai akwai ɓata lokaci a cikinsa sannan akwai tozartar da wasu ayyuka muhimmai wanda ya kamata ka yi na ka ko na rayuwarka ka ta duniya ma sai ka ga babu ita saboda ka shagala da wannan wasan balantana wasu abubuwa na wajibi na addini sai ka ga baya yin sallah ko kuma baya yin sallah a cikin jam'i yanzu mutum mai kokari shine wanda idan yana kwallo bayan la'asar in magariba ta sai ya yanke kwallon ya taho ya ce zai yi sallah to ya zo da dauda a jikinsa da gumi da ƙasa yanzu idan ya zo yana bukatar sai ya wanke jikinsa sannan ya alwala ya zo a yi sallah da shi kafi ya wani an gama jam'i don ma sai an kira magariban zai yanke sallah ɗin kaga akalla dai jam'i ma ya kubuce masa wani kuma dama ana yi ma ana sallan ma suna ci gaba da kwallo ko kallon kwallo kaga wannan haramun ne sannan daga cikin illolin kwallo akwai cutarwa a ciki za ka cutar da ka musulmi ka harbe shi ka masa mugunta ko a je a yi ta ihu a wurin inna an kara al'aswati da sautul hamir ihu wanda ubangiji ala baya so mutum ya daga muryarsa yana ihu kamar jaki duka akwai su a cikin wannan sannan abu na biyu zai sa ka son kafurai ka ji kana son su a cikin zuciyarka duk wanda ya iya wasa ɗan ƙwallo sai ka ji kana son sa ka rike sunansa wannan haramun ne ka ji kana son kafuri har a cikin zuciyarka haramun ne ya lalina wanda ta fadu wa aduwa kuma auliya ya ku wanda kuka yi imani kar ku riƙi makiyina da makiyana da makiyanku abokanin soyayya duka kwallo yana da irin wannan abubuwan saboda haka haramun ne makwallo saboda wa'annan abubuwa da suka kewaye kwallon ba wai shi akan kansa kwallon ba in dai za a samu wasu daga cikin wa'annan illolin ga bayyanar da tsiraici da sauransu to shi nan kwallo sai ya zama haramun kuma galibi kwallo yana da waya kubuta daga wa'annan abubuwan da suka kewaye kwallo din ko ba komai akwai ɓata lokaci akwai tozartar da haƙƙin Allah a sama wasa sau da aka za a ga bayan Allah mutanen kirki ai ba ta yin kwallo sai sa duk inda ka ga ake yin kwallon za a ga matasa ne wanda ba su da aikin yi amma bayan Allah na gari mutanen kirki ba su je su tuko su kama yin kwallo ba to duk abin da aka ce maka ba mutanen kirki ne suke yin sa ba to ya za a kai ko mutumin kirki ka je ka shagala da shi kaga bai kamata ba saboda haka wannan musiba ce in ba mutum ya nisanci irin wannan wasa wasan ba fa